ان ادوا الي عباد الله inni lakum rasulun amin annabi Musa ya ce wa Fir'auna da mutanensa ku bar min banu Isra'ila su bayan Allah ne ba ku da wani haƙƙi na bautar da su ni manzo ne zuwa gare ku daga Allah kuma amintacce a cikin abin da ya umarce ni in isar maku ba zan rage komai ba kuma ba zan ƙara ba